Bismillahir rahmanu Rahim. Wuriya kashi na ashirin da shida. To amma hajiya, wannan hukuncin bai yi tsauri ba? Kina ganin zai iya aikata ɗaya daga ciki? Matan nan fa ba ƙaramin mallaka ta yi masa ba. Dole ya zaɓa, kuma zan faɗa masa kai da nake sanya aura, domin ita kaɗai za ta share min hawayena. Hajiya Kaltuma ta yi murmushin jin daɗi. Da yarda Allah kuwa, dama da cikin ‘ya'yana babu mai hali irin na kairi. ta fi su fahimtar duniya ta san ciwon kanta sosai na lura da hakan ai sai dai kuma ki ja mata kunne ta jajirce gurin jan hankalinsa saboda ta ɗauki hankalinsa gaba ɗaya daga gurin wacan tun ma kamin ta shiga haka za a yi Allah dai ya haɗa kansu ya ba mu nasarar wannan aikin jihadin da za mu yi amin daga haka suka yi sallama kowace ta sauke waya da tunani daban musamman mahajiya kaltume da take jin idan har kai da ta auri fadil ta yi sa'a domin namiji ne mai kyau, ga hankali, ga kuɗi, ga iya kula da gidansa. Musamman ma idan aka kori matarsa, yaransa kuma aka maida su hannun uwarsu ko hajiya fati, gida ya zama na ita ita kaɗai. Matuƙar kika auri Fadil Kairi, kin yi dace. Amma na lura ke ma kamar kina sa rabamin min hankali biyu. To ba zan ɗauka ba. Magana take da kanta. Da sake ɗauka wayarta ta kira malaminta, ta faɗa masa abin da ya faru. Hatana zargin ko aikinsa ya fara karyewa ne. sai ya buƙaci ta bashi minti goma zai sake kiranta bayan minti goma ya kira yana faɗa mata abin da ya faru dama na san ba zai karye ba ai ba ƙaramin aiki ne ba haba hajiya duk bayan sakamakon da kika min ga kuɗi ga maka da kika kai ni sai kuma na bari ki ji kunya sam ai ba zan yadda ba kawai dai abin yana ɗan fusgo masa ne kin san fashi ya fi son yarinyar nan fiye da sauran 'ya'yansa domin na duba na ga haka a zuciyarsa musamman ma yanzu da abubuwan nan suke faruwa kawai dai mun danne sanne a zuciyarsa ba zai iya nuna ba kuma muka kawo tsana muka saka a tsakaninsu hajiya kaltuma ta ji daɗi sosai haka nake son ji amma malam ta ɓangaren nafisa fa malam matan nan ta zame min ƙarfin ƙafa na rasa ya zan yi da ita amma magana gaskiya tana jefa ni a damuwa sosai ka duba ka gani kirikiri an mata sata amma ni ta dorawa. kai ba don gidan nan ba ne ma ai sai na yi ƙararta kar ki damu ita ma za mu mai da hankali a gurinta kuma za mu zafafa wa alhaji ta yadda ba zai iya yanke shawarar komai ba sai da ke kuma zan saka masa tsananin tsoronki sannan mu cire nafisa a zuciyarsa kamar yadda muka cire iyami haka nake so malam an jima kaɗan za ka ji saƙo mai nauyi ya amsa da dariya to masha Allahu sai dai kuma ina son na faɗa miki ki mai da hankali gurin huriya domin yanzu haka da na duba matsalolin gidan nan na duba na duba na kasa ganin komai ta ɓangaranta. Kamar ya mala. Idan na je gurin bincikenta, sai wani haske ya zo ya tare yadda ba zan iya ganin komai ba. Sai ma na yi saurin kawar da idona, saboda kar ya illata ni. Kuma na duba an ga ko ta can bangaren mahaifiyarta ne ake wani abin. Ban ga sun mata komai ba. Wataƙila wannan hasken ne ya hana mijinki hukunta ta. Na rasa gane ko mene ne wallahi. To malam ko wani lakanin ta samu kuma, shi yasa ta fara sata. Zan sa abinci kamun ɗakin ta tsaf a duba ko ina. Idan ma wani abun ne ta yi a ɗauke shi. Ba ita ta yi sata ba, a cikin masu aikinta ne wata ta ɗauka. Wata 'yar guntuwa baƙa mai jiki, ita ta yi satar. Kuɗin da sarƙar duk suna nan bayan ɗakunansu, ta ɓoye a cikin itacen fulawa. Hajiya Kaltuma ta riƙe baki. Lallai malam ka kai malam, wannan da kuɗina ne sai kawai na je na ɗauko kuma na kori mai aikin. Amma ina, sai dai ma na yi addu'ar Allah ya ƙara ba ta sa'a ɗaukar wasu. Malam ya dariya na jinjina muguntar kaltume. Hajiya na lura ke ma ba ƙyalle ba ce, Malam mutane ai sai da haka. Na gode sosai, sai ka ga na. To shi ke na hajiya, sai na ji ki. Da sauke waya da mamaki a ranta mai huriya ta yi. Ga shi yarinya ce balle ta ce ta fara shige-shige, kuma gashi malam ya ce ba iya mace ta bata komai ba. To menene? Bari kai da ta zo, zan saka abinci kamin yarinyar nan. Ni kam na san ba a banza alaje wanke ta a gaban mutane ba. Da ce baki, ta kashe ido tana motsa kafa. Huriya, Tana shiga ɗakinta ta kalli gabas, ta faɗi ta yi sujadar godiya ga Allah na abin da aka ya mata a yau. Domin ta gama sarewa, ta ɗauka zai yadda ta aikata ne, har ma ya mata hukunci. Amma sai gashi ya yi abin da bata taɓa zato ba a yanzu. Ta rungume hannayenta tana jin kamar Ace Amma ko Afa ko Hamad suna kusa da ita ta rungume su. Wani sabon jin daɗi ya rufe ta. Cikin kuzari ta tashi ta fara gyara ɗakin da aka yamutsa, tana mai da komai yadda yake. Har ta zo kan kwalin da aka hargitsa wanda Adam ya kawo mata. takardar ciki ta fara ɗauka ta warware tana duba hey beautiful how are you you are doing good i guess na aiko miki da wannan saƙon ne just to say sorry for what happened at the mall na lura kamar biki ji daɗin hakan ba i promise you ba zai sake faruwa ba matuƙar ba kya so an duk lokacin da zaki gama karanta saƙon nan ina nan waje harabar gidanku a cikin mota ba zan tafi ba ko da kuwa kowa zai zo ya ganni da ya saurin ɗaga kai a lokacin da ta kai gabar da yake faɗar haka sai ta nufi wundanta gabanta na faduwa da sauri ta daga labulan tana rike da takardar ta buɗe wundan tana kallon motocin momi da ke gurin ba ta ga wata bakuwar mota ba ta sake mai da ta gurin takardar ups sorry wasa nake miki na san yanzu gabanki yana na yana faduwa relax take deep breath ta ja numfashin kuwa kamar yadda ya bukata tana daga kanta sama ta sauke sannan ta sake mai da ta kan takardar mai kyalli da zanen hat Na san kin je kin duba ko za ki gani. I'm fooling you. Ta yi murmushi kaɗan. You are smiling. Sai ta saka dariya mai sauti mai daɗi. And you are laughing. Da daga kanta sama gaba ɗaya tana dariya tare da mamakin yadda aka yi sani. Oh my God, ya aka yi ka sani? Ta duba ƙarshen saƙon. Dama muradina kenan, ke yi murmushi. I just want you to be happy and healthy. Have a nice day. Ki ɓoye tedin nan da kyau, and sprayed that perfume till the bottle cried out for help, and also the chocolate can't wait to be in your soft mouth. Adam. Adam, ta maimaita sunan kamar yadda ya rubuta a jikin takarda, sannan ta kalli white teddy ɗin da ke ƙasa, ta kalli kwalin turaren da chocolate ɗin da ke kusa da ita. Gurin ta nufa, ta zauna ta ɗauki chocolate ɗin ta fara ci, sai ga ta tana lamshe ido saboda daɗinta. ta. ta ɗauki turaren ta buɗe ta fesa kaɗan tana jin ƙamshinsa sai kuma kalamansa suka shiga dawowa a kanta. Wani bai taɓa mata haka ba. Ita da bata ma taɓa tsayawa da wani da sunan hira ba. Kamar an jeho mata tsawa, haka gargaɗin afa da yayinta ya dawo mata. Da kuma maganar da aka faɗa a kansa, cewar ba yaron kirki ba ne. Da sauri ta mai da komai cikin box ɗin, ta rufe, ta saka shi a ƙarƙashin gado. Bayan sallar isha, tana kwance a ɗakinta. Namra ta turo ƙofar ɗakin ta shigo. Huriya ta tashi zaune da sauri, tana jiran jan abin da za ta karanta mata. Huriya yau ba za ki ci abincin dare ba ne? Ta yi shiru ta sauke kanta ƙasa. Ba kya jin yunwa ne? Ina ji, na ɗauka kun tsane ni ne. Ta faɗa a shagwaɓe. Namra ta yi murmushi ta ƙarasa kusa da ita ta zauna. Me yasa za mu tsane ki? Ko da gaske kina sata huriya, ke fa jini na ce. Dole haka zan so ki. Balle ma ba halinki ba ne. Dama ni ban yi kin aikata ba. Baki ji yadda na ji ba a lokacin da Affa ya wanke ki. ni na fi kyautata zaton masu aikin momi ne suka ɗauka, ko kuma wasu daga cikin gidan nan. Amma ke da ake faɗan kin fi mu kyan hali a gidan nan, ai ba zan yadda kin aikata ba. Sannan momi ta ce ba za ta bar wa Allah ba, kin ga kuwa kowaye zai bayyana kansa. Ki daina damuwa, tashi mu je mu ci abincin dare. Huriya ta sauko ganin namara ta miƙe suka fita tare. Suka sauka ƙasa. A filet ɗaya namara ta saka musu tuwon semo da miyar yauƙi. Ta saka man shanu sosai. Ta ɗauko ruwa ta zauna a ƙasa. Sauko mu ci. Huriya ta tashi ta shiga kicin, ta wanke hannunta ta fito. Ta zauna kusa da namura. A madadin ta ci abincin kai tsaye, sai ta kwantar da kanta a jikin namura. Yaya namura na gode. Ke da yayana ne kaɗai kuke so na a gidan nan. Namura ta yi murmushi. Ba komai yar ƙanwata. Ni wannan abin da ake cewa 'yan ubanci ba na miki kallon haka. Ina kallon ki ne kamar uwa ɗaya uba ɗaya muke. Tashi ki ci abinci. Ta tashi ta gyara zamanta. sai dai kamin ta kai hannu cikin abincin Kairi ta shigo sanye da ɗan ƙaramin mayafinta, wayarta a hannu. Kamar da yawa da aka yi wa dole, haka ta tsaya a bakin ƙofar falon babu ko sallama. Huriya ta so mu je. Huriya ta kalle ta. Ina? Ki taso idan za ki taso malama. Namara ta ɗaga kai ta kalli kairi da duba na wulaƙanci. Ba za ta tashi ba, abinci za ta ci. Oke, sannu uwarta. Bari na je na faɗa wa yaya uwarta ta hana ta zuwa. Ita ma kuma ta ce ba za ta je ba. Huriya na jin kiran na yayanta ne, ta tashi tsaye da sauri za ta nufi kofa. Ɗauko mayafinki hajiya. Ta juya ta ɗauko mayafinta kamar yadda kai da ta buƙata, sannan ta bi bayanta suka fice. Da farko ta yi zaton ɓangaren hajiya Kaltuma za su nufa, sai kuma ta ga ta nufi get. Ba yi kika ce yana kira na ba? Yana waje. Huriya ta bi bayanta suka fita get. Daidai jikin get ɗin, wata mota ce a fake da ba ta gidan ba. Gurin mota suka nufa, ta buɗe ma Huriya baya. Shiga, Amma wannan ba motar yayana ba ce. Za ki shiga ko sai ya fito ya mare ki. Ba shi ya ce mu jira shi a mota ba? Huriya ta shiga da sauri. Kai da ta rufe baya sannan ta buɗe gidan gaba ta shiga. Ta zauna tana taɓa wayarta. Bayan kamar minti biyar, aka buɗe mota ta ɓangaren direba aka shigo. Tana leƙen fuskarsa yana jiwa ya kalle ta. Wa za ta gani ba Adam ba. Thank you, Kairi. No, this should be the last time da za ka matsa min fitowa da yarinyar nan. Ta faɗa a kubule. Huriya ta kalle ta fuska kamar za ta fashe da kuka. Murya kamar a shagwaba ta ce, amma yaya kairi, kin san me Abba ya ce ko? Kuma kin san yayana zai iya faɗa idan ya sani. Adam ya saurin fashinta. numfashinta. Ba daɗewa za mu ba Huriya. Kawai ina son na ganki ne. Kuma na baki hakuri akan abin da ya faru. Sannan na aiko miki da box. An baki? Kairi ta watsa masa wani kallo. Oke, ni zan hana ta box ɗin kenan? Wa ya sani, tun har kika iya bata ni a gurinta. ai za ki iya hana ta ganin box ɗin. Ni ban bata ka ba. To me yasa take min kallon mutumin banza? Ni ba iskanci ne ka ni gurinta ba. Ki daina faɗa mata munanan abubuwa a kaina. Na ga aini tsatsiya ce, ba kamar ke ba, shi yasa nake santa. Da mamaki kai da take kallonsa. Adam, me kake nufi da duk waɗannan maganganun? Santa nake yi, sannan kuma a shirye nake na tabbatar mata da hakan. Ina son magana da iyayenta da duk wani mai sa hana alaƙata da ita tafiya. I'm serious. Kai da ta tsaya tana kallon sa na wasu sakanni, kamin ta ɗauke kai ta buɗe mota. Wuriya ma ta buɗe mota za ta fita. Fita za ta yi idan kika fita, ki zauna sai na gama magana da ita. Ya faɗa da kamar faɗa yana kallon kai da bata fita motar ba. Jan haka ya sa ta fasa fita, ta rufe motar. Huriya kan bata tsaya ba ta fice. Tana ganin Adam ya buɗe motar, ta ranta a na ta shige gida da sauri. A fasace ya dawo motar, ya rufe kai da faɗa. kin ga abin da kika ja ko kin ɗauki tsanata kin sa wa yarinyar nan har gudu na take to wai kai adam duk matan duniya ka rasa wadda ka so sai huriya yarinya da ko jami'a bata fara ba ba ruwanki ya buɗe gurin da yake ajiyar kuɗi ya ɗauko rafa dubu ɗaya miƙa mata je ki gyara abin da kika ɓata ina son yarinyar nan ta so ni kai da ta kalli kuɗin ta kalle shi kamar ta yi magana sai kuma ta sa hannu ta karɓa ta buɗe motar ta fita wai adam wai ta faɗa cikin yanayin damuwa da gajiya tana tafiya ba tare da ta jiyo ba. Sai da Huriya ta shigo gidan sannan ta daina gudu. Sai da yanguwa jakal kaltuma tsaya ɗan ƙaramin get ɗin ɓangarenta ya ƙara ɗaga mata hankali sosai. Domin irin tsayuwar da Hajiya ta yi ya nuna kamar ita take jira. Ta rage tafiyar da take gabanta na faɗuwa tana ta sake-sake domin ta san halin Hajiya Kaltume da ma kai da ɗin. Za su iya wanke kansu ita kuma su jefa ta a ruwa. Tana dab da shigewa ɓangaren momi Hajiya Kaltuma ta kira ta da hannu. A lokacin ne tsoro ya ƙara cika zuciyarta. Haka dai ta daure ta ƙarasa gurin da take tsaye. Hajiya gani, daga ina kike? Ya yi kai da na raka waje gurin saurayinta. Hajiya Kaltuma ta yi fuskar mamaki. Saurayinta kuma, waye? Ban san shi ba nima. Oke, jeki biyu ɗin Nafisa, ki kira min kulu. Kuma ban ce ki faɗa Nafisa ba. Sannan ki faɗa mata ta same ni a ɓangare na. Magana ce mai muhimmanci. ki kira ta daban ki faɗa mata ba a cikin mutane ba. To hajiya, ta miƙe tsaye tana jin sanyi a ranta, na rashin zafafa bincike ko binta da zargi da hajiya kaltuma ba ta yi ba a yau. Tana shiga get ɗin ta nufi BQ ɗin momi, har ƙaramar ƙofar ɓangaren masu aikin. Ta fara buɗewa ta shiga ciki, dukansu suna waje suna hira har da dariya. Mama kule ina wunin ku? Ta gaishe su, do suka amsa mata har kulin. Sannan Huriya ta ce, Mama kule wai ki zo. Ni? ta nuna kanta e in jiwa ɗaya da ke zaune kusa da ita ta sa dariya ke ma dai da neman ta zance waye zai kira ki duk gidan nan banda momi kuma tun da kika ga huriya aikin san ita ke neman ki huriya dai bata ce mata komai ba ta juya ta fara tafiya a bakin kofa ta tsaya har sai da kule ta fito sannan ta tare ta ce ba momi ce take neman ki ba hajiya hajiya kuma ta tambaya da mamaki eh Ni ma na da daga waje ne na ganta a tsaye, ta ce na kira ki, kuma kan na bari kowa ya ji. Ta ce ki same ta a bangaren ta. magana ce mai muhimmanci. To, Allah dai ya sa lafiya. Huriya dai banda kallanta babu abin da ta yi, domin ita ma bata san dalilin kiran ba, balle ta faɗa mata. Ita kuma bata daina faɗuwar gaba ba, har ta isa ɓangaren na Hajiya Kaltume. Dama Huriya tana isa mata da saƙon ta shige bangaren momi ta bar gurin. Cikin tsoro ta shiga falon Hajiya tana sallama, Ruma ce kaɗai zaune a falon tana cin abinci. Ta sauke hannu, ta aje filet ɗin a ƙasa, bayan ta amsa sallamar kulu. Ita kanta mamakin ganin ta a ɓangaren take. Hajiya na ciki, ta ce tana son ganina. Eh, tana ciki, bari in kira ta. Ta miƙe tsaye tana saɗa hannu, Tana fi sama. A hankali ta tura ƙofar ɗakin Hajiya ta leƙa. Hajiya ga kulmi aikin momi a ƙasa, tana neman ki. Je ki ce mata ta shigo. Na? Eh, ta juya ta koma. don kamin ta ƙarasa sakowa ta faɗa kula saƙon hajiya kaltume. Ta ce ki shigo. In shigo kuma? Ruma ta ɗaga mata kai. Kulli ta ɗaga kai ta kalli benen da bata taɓa hawa ba tun zuwan ta gida Shigar ta ɓangaren hajiya kaltuma ma za a iya ƙidaya shi, domin ba ta zuwa sai idan momi ta aiko ta. Kuma ba ka kasafai momin take haka ba. Da tsoro kulli ta taka ta hau benen, sai ta rasa wani ɗaki za ta shiga, domin duka ɗakuna a rufe suke. Kuma bata ta taɓa kaiwa gun ba, balle ta gane wanne ne ɗakin hajiya kaltume. Kwatantawa ta yi da ɗakin momi, sai ta isa bakin ƙofar ɗakin ta yi sallama ta ƙwanƙwasa. Shigo, ta murɗa ƙofar ɗakin ta shiga idan na bayyana tsoronta a fili, domin bata san dalilin kiran ba. Gashi an ce mata magana ce mai muhimmanci, kuma har ba a son kowa ya ji. Kusa da ƙofar ta tsaya, ta ɗan rusuna tana zuba gaisuwa. Hajiya ina wuni? Rufe ƙofar ki matsona. Ta juya ta kalli ƙofar sannan ta sa hannu biyu ta rufe ta. Ta matsa kusa da hajiya ta zauna a ƙasa. in ce dai ba wani laifin na yi ba hajiya kaltuma ta kalle ta tana murmushi a'a baki laifin ba dai yanzu na ma kira ki ne na yaba miki sai dai nan gaba ban sani ba ko za ki laifin idan kika biyo sharrin zuciya hajiya kin saka ni a duhu me ya faru hajiya kaltuma ta gyara zama ta kalle ta da kyau irin duban nan da ke nuna babu alamar wasa a zancenta ke kika ɗau kuɗin da yake uwar ɗakin nafisa da sarƙoƙinta da kuma sarƙan namra ko ba haka ba Hausawa suka ce mara gaskiya ko a ruwa gumi yake. Hatake gumi ya karyo kulu, ta fara haɗe yawu tare da ɗora hannu akai tana zaro ido. Ni kuma, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah wallahi hajiya, hajiya ta ɗaga mata hannu. Ban ce ki rantse min ba, abin da na sani ne nake faɗa miki, kuma bana na buƙatar ki jaddada min. Idan kuma kin yi musu, za mu iya zuwa ni da ke da Nafisa da kowa ma na gidan nan, da nuna gurin da kika ɓoye kuɗin. Bayan ɗakunan ku cikin itacen fulawa. Jikin kule ya fara rawa, irin rawan nan da ke ƙara bayyana da rashin gaskiyarta. Kin ga daga nan sai alaji ya kore ki. Dama kuma ita Nafisa na san ba za ta kyale ki ba, sai ta haɗa ki da polis. Ba ki ga aikin ki, ba ki ga kuɗin da kika sata. Kuma ga zubewar mutunci da zuwa gurin 'yan sanda. Hajiya ki rufa min asiri don girman Allah ki yafe min. Ki dubi girman Allah ki rufa min asiri. Wallahi zan mai da duk abin da na ɗauka. Dole ce ta sa na sata. Shekara ta nawa a gidan nan amma ban taɓa ɗaukar ko akai fa balle kuɗi. Ta ƙara sa da kuka sosai, ko ina na jikinta na rawa. Ta ɗaya ɓangaren kuma tana mamakin ta ina hajiya ta san da wannan, bayan bata faɗa kowa ba. Kuma babu wanda ya san gurin da ta binne kuɗin. Ban ce ki mai da kuɗin ba, da ki mai da kuɗi da kar ki mai da su, duk ɗaya ne a gurina. Ni ina jinjina miki ne da kika iya aikata hakan. Domin Nafisa ban da baƙar ruwa da wulaƙanci bata aje komai ba. Na kira ki ne anan saboda na faɗa miki cewa na sani. kuma na ji daɗi da biki wahalar da kanki gurin bayyana gaskiya ba. Ni nan da kike gani, har duniya ta naɗe ba zan taɓa faɗa kowa cewar ke kika saci kuɗin Nafisa ba ko sarƙarta. Hajiya ina kika ji wannan magana? Da ba kika yi magana? Ta ɗaga hannayenta sama. Wallahi ban yi da kowa ba. Kar ki damu da ina na ji. Ba wani ya faɗa min ba. Abin da nake son ki damu shi ne abin da zan faɗa miki yanzu. Ta ƙara gyara zama tana haɗe yawo da ƙarfi. To Hajiya, daga yanzu ina son ki zama ƙarƙashin iko na ba ikon Nafisa ba. Ita kike yi wa aiki, amma ni nake da iko da ke. Ina so ki saka min ido sosai akan uwar ɗakin ki, kuma nan gaba duk abin da na ce ki aikata za ki aikata shi. An gama hajiya, wallahi an gama, komai kike so shi za a yi. yayi kyau, ke ma kuma asirin ki zai ta har ki mutu, kuma zan ci gaba da biyan ki bayan kuɗin da Nafisa take baki. Hajiya ni ba sai kin bani komai ba, kawai dai ki rufa min asiri idan kika min haka kin biya ni hajiya kaltuma ta murmushi ta ɗauke fuska ta ɗauki wayarta tana latsawa haka ta kyale kula a gurin tana share gumi har na kusan minti biyar sannan ta kalle ta ta cewa ke share ɗakin huriya ni ce hajiya ni nake sharewa ne mofin ko ina na saka turare ya yi kyau da baki bace zan ce ki karɓa ki share saboda aikin da nake son ki fara min a yanzu shine ki shiga ɗakin huriya ki bincika min komai na ɗakin idan kika ga wata laya ko wani kullun magani ko wani abu na daban ki ɗauko man shi to hajiya amma sai gobe saboda dare ne yanzu kuma mummy ba ta son kowa ya shiga bangarenta idan tana nan ni ma ban ce ki yanzu ba amma dai ki tabbatar kin samu mun wani abu kar ki zo min hannu sake domin ni na san akwai wani abu a ɗakin shi yasa na ce miki ki ɗauko min kamar yadda na san ke kika yi sata kuma na san gurin da kika ɓoye kuɗin to hajiya wallahi zan yi shikenan tashi ki tafi to na gode hajiya na gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya rufa mana asiri Allah ya kare ki daga duk shari. hajiya kaltuma bata ji za ta iya amsa addu'a ta ba don haka bata amsa ba sai kawai ta ɗaga mata hannu kulle ta tashi ta fice da ƙyar zaninta da ya kwance kuma ta kasa ɗaura shi sai riƙe shi take a jikinta har ta sauka ƙasa ta to ke kulle gaba ɗaya kin shiga siraɗan lazi dan na farko abin da aka ce ki ɗauko a ɗakin huriya babu shi karatun ƙur'ani ne da addu'o'i kuma ban ga ta inda za ki gansu ki ɗauko su ba kuma ko da kin ga ƙur'ani ba lalle hankalinki ya kai wannan abin ake nema ba tunda dama ba wai shi ɗin ake nema ba wani sharri ake nema a ƙulla to ga dukkan alamu idan baki ɗauko wa hajiya kaltuma abin da take so ba ke kuma za ta tona asirinki wai tsaka mai wuya ko ya za a ƙarƙe